Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza cari da shirin ina za mu je. sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Shirinmu na wannan makon za mu yi dubi ne akan yadda wasu iyaye ke amfani da kuɗi wajen saya wa 'ya'yansu nasarar jarabawa. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana Hadiza Kyari. ji a farkon shirin za mu taɓo batun nashi jarabawa da kan faru sakamakon ba da na goro ko ma kai tsaye cin hanci da rashawa da dai sauran sunayen ire-iren su. Wakilinmu Nasiru Adamu elikaya ya yi hira da wani malamin makarantar sakandare inda ya shaida masa game da wannan batun. A Abun yadda yake faruwa akwai wasu abu da ake cewa special center in ka je ka biya aka baka santanka to an ware ku ku in special center wato kun biya wani kuɗi daban za a ware ku akwai ku wani wuri ɗaki ɗakin jarabawa ne za a je a rubuta duk amsoshin tambayoyin a kawo muku sai ku a ba kowa photocopy number one gashi nan number two gashi nan number three har ƙarshe sai a rubuta su suwaye ne suke wannan rubutun eh, malamai ne na makaranta sakandaren da ake zana jarabawa ka ce irin wannan abun ya taɓa faruwa da kai abun ya faru eh ni na je zana jarabawa a mushin sai na ga su an keɓe su sai na tambaya a su aka ce eh, su yan special center da special center ma guda biyu ne akwai appearance akwai non appearance appearance za ka je ka zana ne da kanka amma za a ka maka amsa non appearance kuma wani za su nema ya zo ya zauna maka ya rubuta ma duka jarabawa da za ka yi na wannan shekara shi ma kudinsa daban ya ka kare kai eh mamaki kawai kama ne mu muka zana muka zana kawai muka tafi kuma a shekaran gaskiya ban ci ba dan mu a kowane wanda ke gami yana ce mun to ni ina jira ne wato in zana jaraba in ci to ai ko barin ci ba in dai ina son cin jaraba in je in biya wannan kuɗin da ake biya kar ma na wahalar da kai amma na ce ba zan biya ba to wani shekara ma zan sake rijista wani shekara ma sake rijista to sai ga kudaden ya kai ma sai ka biya wannan kawai ka huta shin kamar nawa ke biya a wancan lokacin a wancan lokacin ana biyan dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin tun lokacin dubu biyu da hudu yanzu kuma watakila in aka sun ninin kama da eh, da yake a can lagos ne dama komai iya da tsada a can kuma a lokacin gaskiya irin wannan abubuwan bai shigo nan arewa ba shi ne daga bayan nan muke samun labari a nan ɗin ma akwai irin waɗannan sannan kuma akwai masu kutse a ma'aikatan jarabawa waec da neko wanda su yara ne wanda su iya kwamfuta sun sai da suke kutse su shiga don akwai yaran da aka labari a nan lagos a anguwar agege yana shiga wa ekbot ya gyaggyara mutane jarabawarsu so in kana so a lokacin in ka zo ka za ku yi tsada da shi ka biya shi ka ba zai karbi center number ɗinka da examination number ɗinka zai ce kawai ka je ka jira sai lokacin da jaraba ya fito to idan yana shiga yana kallon duk activities duk abubuwan da ake yi a lokacin da ake tattara sakamako ya sani a lokacin da ake hada sakamako kafin dai sakamako ya fito zai shiga ya shiga santa nomba din ya shiga examination number ka ya gani ya gyara maka dama kuma ka gaya masa ga abubuwan da kake so ka samu misali english ga abin da kake so mass ga abin da kake so a gomen ga abin da kake so physics chemistry duk dai ka rubuta masa a rubuce don kuma insha Allah hakan ne zai faru zai shiga ya gyaggyara maka daga jarabawa ya fito to shi kenan wannan abin da ya gyara shi ne zai fito kuma duk duniya ba inda za a je a ce ba naka bane ya kike ganin wannan yake kawowa illa wajen ingancin ilimi a Najeriya lallai yana kawo illa sosai saboda mutane za su kankance ba za su iya zana jarabawa da kansu ba wanda damu na a nan abin da muka sani kowa kokarinsa ne yake fitar da shi in baka ci masu dole sai ka jira wani shekara ka zo ka sake dole da sai ka ci kawai in kuma abin ya gagara sai ka canza layi ka je ka nemi wata sana'a kai wannan ya nuna fa na'urorin zamani duk da suna da tasu riba amma sun kawo illa tun da ana iya shigar su ta hanyar kuɗi lallai kuwa ai dama shi wannan harkar eh, musamman kwamfuta dinnan ya zo da amfani da yawa kuma gaskiya ya kawo wasu abubuwa na rashin amfani ɗaya daga cikin rashin amfani da shine kutsen da ake yi a wasu wuraren ayyuka sun san ba har hatta bankuna a wanda ake ce musu currency traffickers suna iya shiga bankuna su shiga account din mutane su duba me kake da shi in sun ga kudin kara da yawa su tsakura su yi ta turawa wannan account daga wannan account su tura wannan har a kai inda za su iya cire kudin su yi amfani to gaskiyar magana shine an samu ci gaba tunda ya rage wahalhaloli da yawa hatta ɗin da ake na jarabawa da da hannu yanzu da kwamfuta an samu sauki Tunda da ana wata da watanni kafin jarabawa ya fito amma cikin lokaci kaɗan za a ce an gama makin tun da harka ne na kwamfuta to amma fa ya zo da matsala kuma duk yadda ma'aikatu suka kai da ɓoye lambobinsu na sirri yaran nan sai sun shiga su gwada a gwaji suke gani suke samun sai da suke samun su shiga wato ma'ana za su ta ɗaukar lokaci suna ta jaraba lambobi sai sun dace kwana suke sun abu da da kwamfutocin su a gida kwana suke yi da a kafe suke yi aka gano su aka sa ma'aikatu eh, eh, musamman efcc a lokacin nuri bado ba zan manta ba an kakka masu da yawa burjuk a kudancin najeriya to da so gane suna sayan kwamfuta su sa data su zauna ɗaki su kwana suna abu ɗaya. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin ji ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu Nasir Adamu ehikaya da Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro. mu da wannan lokaci kuma barkan ku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata wa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya. Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Mm. Wallahi akwai matar da ta sunan mun muna ji a saka fafan na ta kashe ƴaƴa. Ai dan baki ban na yi landin. Kamar na koro bayanin na da wanda da kin banni na je inda bani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. ba bangaren mace kawai ba mm. ita kanta society akwai ruwan din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba abin ya domin mutane kake yi wa magana mm. a tun a farko shimfiɗa ta mm. ya ce miki duk cikin ki da kika a kan layi kike ba ni da ja illa ka ce ƙari zan da fadadawa. Kin na inkin ɗauko ina magana ne bangaren mata. to kuma na zo kan magana ki ta ce ina magana a akan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba wa? to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wata kasan in ta yi ta hmm. da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan hmm. tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba hmm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to kin ga in ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba yan tarbiyya ba ce komin ilimin ga wata ba za ta iya to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ci ana gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba sa kauro to ke ma inda kika je zaki yarwar da kuwar abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki je ki ɗauki to kin ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da laifi ba kin ga anan iyayenta da za su yi sun shigo ne a cikin ta gaba daya sannan society ma ya kamata ta fiye din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malaman mu dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa da a yanzu mm. shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wala anda za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a da ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesis kuma ko ba ka zuwa kota a matsayin ka na mace ka san 'ya'yan da uwarsu ba ta gidan ubansu mm. akan titi ba da ran suke nutsuwar su ma daban ta ba za ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice ki saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai kan kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle ki sai na ce in eh, sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa biyu imajin yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa yawa game da wannan yaron duk da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi tunanin ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko ka da kin ba wannan wannan wannan bayanin naki sai ya hmm. ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira su san gabar amma ina san ko da yanayin lokaci Wani ni mm-hmm. mutum fasta da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya da na yi a cross da ina wacce ta so ta ce ita nan dole su take an kashe mata aurenta na ce a kan ne mm-hmm. mata da yawa irin dai abubuwa ne masu yadda danta daga ƙarshe da take gaya min labarin ta take cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in keɓe kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake menene ta ce mijin shi ya almazumin abin da nake so muhallin shahidin da nake so na faɗa wata gaban ne da ma kalle su kan lokaci ana mu shi ne gabaye maza da kansu su suke contribution wato suke taimaka wa mata wajen zuciyarsu ta kekashe wajen zuciyarsu ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya ta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu kuma sun da Allah ya halitta namiji ba da shi a halitta mace ba shi ya ta shi yanzu hmm. ce abin da nake so a nan shine ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga tafiya haihuwan mata tafiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi ne mana cewa ya ɗauki kwan duniya da tunaninsa to wani abun sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. account din sa da wasu abubuwa daga karshe akwai kwatan da kake ce mun barista kwana na ne idan na zan kwana a ɗakin miji na so ce mun yau shi da baban sa zai kwana a kan kirkin sa sai haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai tunanin anya wannan gubansu ne to kin ga a nan banda maza da suke tauye misali yanayin wadata duk da dai Allah ke su ya sai dai gwargwadon arzikin su amma ba ki gobe da gangan ya wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta duk da ba muna wai ba wa mace uzuri ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan su, wallahi matan nan ta ce in na kalli nan sai in ji kamar in shaƙe shi in na kalli nan sai in ji kamar in halata shi ni ƴaƴa na ba ƴaƴa ba ne da ke nayi mai kuka nayi mai kuka yadda kika san to kin ga anan maza da suka tune kawama take hannunsu maza da Allah ya ce musu an ne kawwa mu da da nisa Allah ya ce an rijalu da daraja to su ma suna da nisimiyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai ko gashi ne miki shara barista aisha sai ki kora ba. babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a ƙasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a ƙasar hausa aure akan mani mutu ba a cire aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar daɗa rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara yes criteria din karin aure a musulunci wadata ne Wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta mm. yi manista ta ba'a mm. idan ka sami ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan hukumar ba ya aminci nan kawai ba akwai maganar barin ilimi a ciki hmm. akwai maganar duk sanda ciwon ɗa ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi <laughs> akwai maganar ciki da goyo ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabar waɗannan idan ba ka da tartibiya da jirgin sana'a da za a yi waɗannan to fa aure na nan a babin maniji wanda al'ada ce a ƙasar hausa hmm. da mutum ya ɗan fara samun tarihi ko balance din adadin ta sauni ke kawa sai a ce ai masa aure not tunonin cewa wannan ba sana'a ce da za ta iya rike masa aure ba sau da yawa idan mu mata da muka fahimta muna magana sai a fara mana tunanin feminism ne a mm. muna magana on behalf of mata ne da mu mm. mata ne mm. to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato to ana tilasta sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Malam ɗaya ta rike da abin da mai rina ya dena wa kuma da zai furutan jihar Kebbi Najeriya. Gaskiya. Wanda ala hawa matsala ne babba. Ya fi zai cikin duniya ba ko Najeriya ba. Kawai mutane a saka shugaban ƙasa da ministoci da shawarar su da kai malamai malamai. Ba Allah a sa idanu a sa kunya a sa fahimta. yau wannan an ce ana mutane a kan da suna yawo eh, don Allah ya ba lafiya ba gida ah, assalamu alaikum mai magana malam malam ne ga nan hula bala jihar Bauchi ah, ina ta al'ummar musulmi a duk inda suke a Najeriya yanda aka sa musu dokar hana zirga-zirga wanda aka ce su zauna a gida da kuma wanda kamu za ta fara aiki nan gaba sai wurin mu bi wannan dokoki saboda kafa karmu karya amma kai mu ɗauki wani doka za ta kare mu daga kamuwa daga cutar virus a'a zaman zami a gida ko kai yi zaman banza mu gyara halin mu mu cire tsoron virus a ranmu mu sa tsoron Allah a ranmu mu gudu ta Allah mu roƙe shi mu Allah ya da Allah ya raba mu da virus ba abin da ya gari Allah sai dai mu roƙe ba kai abin da yake gaban mu zuwa lahira ya fi virus mu da muke da cire wani a ranmu kwance kabari tambayoyi da sauransu da hawan zaɓi da auna ayyukanmu dukkan su suna gaban mu sun fi corona virus idan haka kan wani kurbatar ta tawatar da mu mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah Allah zai yaye mana dukkan abin da yake tsoro Allah zai kare mu kuma mu wannan doka kar mu kare wannan doka mu zauna a gidan sai mu amfani da wannan dama wajen addu'o'i wajen roƙon Allah ya raba mu da wannan cuta ta a assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka sunana Muhammad Nagamu Gashuwa kaga yanzu shugaban kasar nan na Nijar Muhammadu Yusuf yanzu abubuwan da ashe su sun san ma abu mai kyau wanda za a yaba musu tukunna suka ki yanzu shi na a cikin kwana biyar shi na halin jinin sa ya daga to kaga ne mai kyau a wajen sakin fursunonin nan da irin su ya sake ne su har Muhammadu da sauran kaga ya dauke mutanen kudin ruwa da kudin wutan nan da sauransu to ga shi na yanzu halin jinin sa ya daga to haka shi ne mai kyau amma ba kunci ba kunci ne na amfanin sa sun ci bai da wani amfani yanzu abubuwan da ya rage irin kamar abin nan wannan hanya abin nan kudin jirgin sama wanda daga da maganin zuwa irin sun mai yin na sauran sassaɗin da za a tafi a rage irin wannan kudaden me amfanin tsadan tsadan da kullum ba fasinja a cikin me amfanin sa Assalamu alaikum, Kira Amerika, sunana a Abacha da daga jihar Yobe. hakika matakin da gwamnatin najeriya ta shugaba buhari ta dauka na sanya dokar hana fita fitar jama'a a jihohin ogun da abuja da osun don dakile yaduwar coronavirus ya yi daidai kuma ya dace amma alhamdulillah guduwa muna gida ga gwamnatin shugaba buhari da gwamnonin waɗannan jihohi su tallafa wa talakawa da abin masarufi saboda talakawan da suke wajen jihohi sai suka a kowace za su sami abin da za su ci. Assalamu alaikum mai Amurka daga alaguma ne da ɗan uwa mai au na cikin garin Duba. Ina kira ɗan uwa na ɗan Najeriya ɗan Allah ɗan Allah da su da ke waɗanda ba su san gwamnati ba. Ku daina tashin gwamnati in kana fafafan gwamnati daga kajin kawawan ah, oh, oh, watsa labarai na cikin gida da na waje ana kallon sun ne su bidiyo ga sunan kala-kala Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Shirye-shiryen VOA Africa daga Yamai na kawo muku